one forty one forty one one forty two one forty three one forty four one forty five. kawo yanzu dai an kammala kada ƙuri'a da 'yan delegate din jam'iyyar pdp suka kada don zaben wanda zai tsaya musu takarar kujerar shugaban ƙasa a zaɓuɓɓukan gama gari na shekara ta 2019 mai zuwa kuma alhaji atiku abubakar ne ya lashe wannan zaben da ƙuri'a 1532 kuma tun kamin bayyana sakamakon zaben magoya bayan tsohon mataimakin shugaban ƙasa atiku abubakar suka ci gaba da shewa da nuna cewar nasu ya samu 'yan takara da dama dai irin su dr rabi Rabi'u Musa Kwankwaso da Attahiru Talhatu Bafarawa da Sanata Makarfi suka fice daga wurin taron kamin bayyana sakamakon zaben. Kuma wanda ya zo na biyu a zaben shine gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da ƙuri'a 693 da hakan nema na ji ta bakin tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar yayin da yake jawabi ga ɗimbin magoya bayansa da kusoshin jam'iyyar ta PDP a zauren taro. Fellow compatriots and aspirants, Your Excellencies, governors, distinguished party chairmen, ga wasu da ke goyon bayan jam'iyyar pdp a najeriya ga shi bayanai sun nuna atiku abubakar shi ne nasara a wannan zaben ya kuka ji na honorable alhaji sa'ad da kano la dama alhaji atiku abubakar is capacitated saboda ba karamin dan siyasa ba ne idan ka duba tarihi ba yau ya fara fitowa takarar shugabancin najeriya ba ya fito 91 ya fito 2007 ah, ya fito 2011 ya fito 2016 gashi sai yau Allah ya bashi dama tafiyar PDP ta bashi dama da ya tsaya takarar shugabancin Najeriya. Yan Najeriya na ganin ba a kammala zaɓe ba bayan faɗin adadin gurgun da shi kwankwason ya samu kuka yayi ko ƙasa ko sama a wannan taron. Ko ya kuka kalli wannan da kuke goyon ba sa ba ganin kamar wani kalubale ne. To ai shi ita nasara daga Allah take kuma dukkanin su musulmi ne sun yi sun yi imani da kaddara mai kyau ko da kyau saboda haka duk wanda ya ci yadda zai yi murna haka idan ya faɗi dole ya haƙuri ya karɓi kaddara